إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما نورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خيفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين ولائمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإسلام مثل يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين فأني يتوفى الدين المسلم في الله تعالى يأتاك من الله من البركة رانا النرباء inda yau muna sha biyu ga watan tara shi wata ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan gari na yamai mai da mulki ta jamhuriyar من أرضها الله سبحانه وتعالى ألا كيف نقول الله هنا نسوان من سورة من البركة سورة الشرين لديه لكن دي سورة القرآن ويجمع سورة كريمة هو مشاهده إنسي سورة الفرقات وما هي من تفسير آيات بالسنة بيو يا إن شاء الله وزارك آيات بالسنة بيو godiya Allah ya kari a kun ɗauko bayani akan wannan aya wadda shek abubakar mahmuru kuri ya yi bayani cewa nan bagini na na abin da ya shafi da karatu bi ma'ana in mutum yana karatun alkur'ani cikin sallah yake kowace tsalla ma'ana ko ba sallah yake yi ba ya kai ga wannan wurin an sunanta masa ya yi wannan sajada amma kuma wannan sajada ba haka kawai ake gaba tana da ƙa'idodi tana da dokoki kamar yadda muka karanta hadisi ruwaya imam al-bukhari da muslim daga abdullahi dan umar sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance ya qara'u al-qur'an manzo Allah yana karanta al-qur'ani ويقرأ السورة فيها السجدة وذا الله يكرم السورة وتفكنت أقوي وانا آية تسجدة فيسجد عبد الله بن عمر اسم الله صلى الله عليه وسلم يسجد ونسجد معه يسجد تعالى من الله صلى الله عليه وسلم يسجد حتى يموت ba zai samu bagiri wanda zai haka goshinsa ba saboda ni saboda kuncin wuri ma'ana kowa ya yi sajada saboda haka wannan sajada a kamar yadda mun ka ambata shehu ali a cikin muktasar nasa yake cewa sajada bi sharti salat ƙa’iro ya yi sandara amma bi shafi salatu wanda zai yi wannan sandara ya kasance bi sharuɗan da ake buƙata ga mai sallah ga yin ya shiga sallah ya kasance ya kammala su idan yana da tsarkin hadasi kuma yana da tsarkin fara wani na biyan wannan karatu cewa kani ya fari hudu wanda yake makaranta qurani kuma wannan sajada shirin kwalil yake bila ikirarin wasalalin ba a yi maka kafara harama lokacin da za a yi ta ranar lokacin da an kai waɗannan sujadden zo an kaɗa su kuma ba za a yi wannan abin da ya shafi a sallama ba lokacin da an kada su wa mustajirun shi wa kalil yace haka nan wanda ke sauraron karatu shi ma ne amma in da rasa ya ga Allah in ya zauna domin ya karanci makarijin huru ya karanci yadda ake karanta alƙur'ani cewa kalil yace walau tara alfa'il kai da kan zauna kana saurari ko da shi wanda ke karantawa ya bai ya masa jarabaye ba to kai kana yi amma in tsara aliyar umma amma in ya inganta shi wannan mutumin ya yi limanci kun ga mace bai inganta ka yi limanci ba kaga ba shi haka nan ƙarami yaro bai inganta ya yi wanki ba ta ga zuba shi ya ce waɗanda ya fi yusna kuma bai zauna ba kawai ne ya gefe mutane daɗin ƙira'arsa daɗin karatunsa to yan haka na ba zai wannan sujira ba a mai asalar misali yake cewa bai yi ba ne ya gefe mutane an gama ta ta muryarsa in ka yi na haka to ba za ka yi ba to shi mai mukaddarin sai a malikiya kenan shi ya asawa ana yin wannan sajada wurare goma sha ɗaya ya ce lafa da yanzu hajj ba a yi da sajada ta biyu cikin suwatul hajji domin suwatul hajji wadda ta rabata cikinta akwai wurare biyu na sajada to sajadar ta farko ake yi wanda ta yi sa'annan wanda jini wanda ya fata wanda fada cikin suwanin na jini akwai ayar sajada amma a mazhaban malikiya ba a yi haka nan suwanin bincika akwai ayar sajada ita ma a malikiya ba su kan ana yi ba saboda wasu gajere kuma za mu wal qalam haka nan cikin suwatul qalam akwai ayar sajada amma ba a aiki a mazhabin malikiya saboda wasu dalilai Shi cewa kwari ya ji wa halittun nakun au fadilatun lafi shin sajada kada an ga kai ta karatu shin suna ce ko haji ne to nan na malamai suka ƙara ma junan su sani sokaci sun ce sunna ce wasu sun haji musahabi Bishiyar kare kamar ka tambaya an kaji ya aka yi ya ce wata fara da tsoffin marabin. Lokacin da ka ce da ayatun nuna in za ka yi, to ka yi kabbara lokacin da za ka fi kai. Sa'an lokacin da za ka tsago kuma ka yi, cewa kare da ya ce wa nau'in rashin salati. Ko da ba cikin sallah ba ne. Ma'ana kana wajen sallah tana karanta alkur'ani hakkai da wannan harin da gaza ɗaya daga cikin wuraren nan goma sha to kana yi saboda haka mashhuriyar magana wanda ita ce a cikin littattafai na mazhabar malikiya kuma da ita ce duk wani wanda ke bin manhaj na fahimtar imamu malik a cikin alƙur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana fatawa a kan cewa ana yi wannan sajada wurare goma sha ɗai kuma su ne ake yi da hasa'in musulmi saboda haka a cikin suratul araf aya ɗari biyu da shida ana yin sajada haka nan a cikin suratul ra'ad aya ta goma sha biyar in ka kai ana yin sajada haka nan suratun nahal aya ta arba'in da tara zuwa aya ta hamsin ana yi haka nan suratun isra aya ta ɗari da bakwai zuwa aya ta ɗari da tara ana yi wannan sajada haka nan cikin suratun maryam aya ta hamsin da takwas ana yi wannan sajada haka nan cikin suratul hajj aya ta goma sha takwas ana yi to haka ne cikin wannan sura mai albarka suratul qur'an aya ta cikin ana yi suratul nam tana nan gaba aya 25 zuwa 26 ana yi suratul sajada aya ta goma sha biyar ana yi suratul sad aya ta 24 ana yi suratul fussilat aya ta 37 ana yin wannan sabbata saboda haka duk wanda zai kula kenan daga mufassal daga suratul hujura zuwa suratul nas kaga akwai ita suratul qalam akwai ita suratul intifat akwai suratul najm to ga 'yan magana a mazhabin malikiya ba a yi saboda yi haka kawai sun kai ba a yi a'a da dalili يقول لك أبي الدرداء أبي الدرداء وهذه لنا محمد صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء يأتي فلبثت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي كان إيه تفوتاتي يأتي لا يرتجل تعالى من ضاع الله صلى الله عليه وسلم دكينا نادى من أن الله ياي إيه؟ أمام ضاع الله إهدى عشرة سنة Allah Allah ya shiga da nan wurare guda goma sha ɗai da waɗanda da mun ka ambata ya ce laisa fi halin al-mufassal shay'un ya ce daga suratul hujurat zuwa suratul nas babu wata sajada wadda ake yi ya ce al-araf sun suratul araf ana yi والرعد سورة الرعد أنا والنحل سورة النحل أنا وبني إسرائيل سورة بني إسرائيل ana yi a cikin da ke nan suwatsun Isra'il. Yake wa Maryam, cikin suwatsun Maryam manzon Allah ya yi muni wal hajji yake manzon Allah cikin suwatsun hajji kuma muni. Cikin suwatsun Qur'an da suwatsun Namli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi واستجل أسوة استجل وصاعد وسجلت الحواميل فسجل cikin sura ta hawani kenan kusurai kuma wannan ruwayar idan ka samu sunan na ibn maza da sunan bai haƙi za a ga wannan asa wanda an ka samu ga wannan sahabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a shekara malikiya suna da dabi malikiya suna da hujja saboda wannan sahabi abu darda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sajada a wadannan wurare goma sha ɗaya kuma mun yi sajada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga mufassal zuwa ƙasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba dalili ne wanda mazhab na maliki a sai ka waɗannan wurare goma sha ɗaya kawai ake yi shi ma an wani daga Abdullahi ɗan Abbas فهذه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسكت في شيء من المفصل والله الذي يسجل هو نور رسول هو ناس منذ أن تحول إلى المدينة كل يقولون كل من بقى الهجرة يزور مدينة الذي كانوا كذا لا نقول لك إلا أنا مكة رضوان الله صلى الله عليه وسلم ya yi a cikin suratul najm ya yi a cikin suratul qalam ya yi a cikin suratul inshiqa amma ce Abdullahi da Abu Bakr lokacin da manzo Allah ya jira ya zo Madina to daga lokacin nan waɗannan guda uku ba a samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba ne to kaga shi na malikiya suke cewa waɗannan goma sha biyu ne azali su ne waɗanda suke manya-manya waɗanda ake kuma abu dawo ya wuce wannan akwai daga abdullahi da ta haɓar imamun bazu yake cewa wasu mutane malamai sun kai a kan cewa ne ta fi mufassar jidu daga suratul hujurat zuwa nasi babu sajira yake kuma abuwai wannan daga ubangiji da ka wannan ubangiji kan ka sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kuma abuwai wannan daga abdullahi dan abbas ثم أبوكم من عبد الله أو عمر فهذه نحن محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينا شيدا ينا قارة أرقصة وانا مدانا أيكم موسى ننجا من الإسلام يعني في موسى نمو المدينة سوري ما نرمي وقد سوك يكاراتو يكاجعي سوك يكاراتو يكاراتو وصحابينا النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka idan ka samu wasuwa ta imam mali. imam mali yana cewa al'amru indana yake cewa lamarin abu mu mu abin da mun ka fahimta ga aiki na annabi sallallahu alaihi wa sallama anna azalu sujudul qur'an inda da ashara ta sajada haka za ka samu cikin mawaƙa wurare manya-manya inda ake yi wurare na guda goma sha ɗaya imam malik ne daga suwar da zuwa na nasi ba a yin sabira idan ka samu a fa babu ma za a fi su ƙo'a za ka ga wani. saboda haka ala iya shahar lalle ni wannan da da ake magana ba wajibi ba duka malamai na ahalin sunna sun ke akan cewa sunna ce kuma an wasu wannan daga shi imamu malik bayan haka imamu malik a cikin mawaka abin da ke nuna mana cewa wannan sandala ta tilawa ba wajibi ba ce Umar dan Khattab khalifa na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na biyu yace ya rawaito shi ma bayan cewa sayyidina Umar qara'a sadada wata rana sayyidina Umar ya karanta ayat sadada wa huwa 'ala al-minbar yawm al-jum'ah yana saman minbar ranar juma'a ya kai da ayat sadada كان ذلك سيدنا عمر يتوقف من منبري فسجد يسجد وسجد الناس معه sauran sahabban da annan tabi'an da annan su ma suka yi sajada a wannan lokaci sun ma fara'a sa'annan su yi na umar ya sake karanta wannan ayar sajada wata juma'a da ta kewaye ya kai da daidai irin wannan aya sai mutane sun gaji su yi kabila sun kai da na'amari su saura wannan kudin da kuke gani Allah madaukakin sarki bai sallan samun kamar da wata samu kaga wannan aikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ke nuna mana ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su ne ɗan makarantar manzon Allah su suka ga aikin manzon Allah

ba cewa sun kai hadisin da ya yi nuni a kan hajjira cikin suratul kala ko suratul nabi ba cewa sun kai hadisin da ya inganta ba eh manzon Allah ya yi amma tun lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya so Madina waɗanda an ka samu ya rike hanyar kuma na Allah su ne waɗannan wuraren guda goma ina fata an fahimta kaga wanda ya kasance shi kullum abin da shi da kallo zai samu inda zai fi kuma da zai ce ai ga hadisi ya inganta amma malikiya sun ce ba a yi ka ga wata magana iya faɗi da haka ya yi ali ka ga bai yi hadisi ba saboda ga mun yi hanyar safai na ruwa da sabu lahi da kuma su abu da sabu na abba waɗanda wurare guda goma sha su sun gari su suna yi kasu da kuma ina ba ta amfani to kaga su ne ai za su fahimta aikin annabi su ne za su ɗauko mana ayyuka na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka muna roƙon Allah ta'ala Allah ta taimake mu kuma Allah ta ƙara ya mana gudunmuwa وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض يوما وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والله سبحانه وتعالى سوى عباد الرحمن bayan Allah masu rahama bayan Allah mai rama, wannan mubtada mubtada ne a wajen su malaman nahau dama ya ake ce mubtada kun ga larabci yana buƙatar kawai kamar ka ce a al-husan misali sai ka ce gona sai ka yi shi gona ƙonewa yi gona yawo gare ta gona ya yi ka kana bukatar wani abu ba da sai an tafi da nilo mai kyau ba da ka samu sada ka samu labarin musa wa ibadun rahama bayan Allah mai rahama ba da kana bukatar wani abu ko ba ka ba wa ma ba da mu duk abin da ya zo baya su faɗi da siffofina na bayan Allah mai rahama idan akhir har zuwa ƙarshen ayar da za mu kai ula'ika yuzaunan zurfata Ina aya ta bakin da biyar gairar mu'tar jiki fannin jimloli waɗanda an ka jirgin da su a ciki ban da su الذين يمشون على الأرض حولا kaga da an ce bayan Allah mai rahama sai an kai shi to bayan Allah mai rahama ni tun ke bayan Allah mai rahama yaya ni aka yani ni aka za sai Allah ya Allah ne da su ne waɗanda suke yamtuna alal ardi hawlan suna tafiya a bayan ƙasa a kan nutsuwa a kan kwanciyar hankali kaga ai magana ta ce ai bisa kina ce suna tsaya a kan da kowa da wani da kan kamar saboda haka duk inda mutum yake ya yi ba a kan yana a hakan hakan hakan hakan kashina ya yi zuwa ce wani lafiya a ba siffa ce ta bayan Allah mai rahama ba a sami ka mai natsuwa magana ka mai natsuwa gari ka cikin natsuwa kwanje ka cikin natsuwa zaman ka cikin natsuwa in tana ka kasance cikin kuka ne ka kasance mai natsuwa kada ka kasance cikin mutane kullum kai muryar ka ita asaba kullum kai ake ji kullum ya an ka ko an ka haɗu da kai an yi har da kai to ba su faɗi ta bayan Allah mai rahama su kan bayan Allah mai rahama kullum sai na zuwa su kullum sun kwanciyar hankali su masu irin wannan sifa ba in ka ga irin wannan mutumin sai ka ji ana sauƙin wanda lafiya ya lafiya lauyi yana jin doka Allah maɗaukakin sarki Allah ce kuma ga su su wai za a ba kuma jari nuna idan wanda aljari wanda bai san wajen zuwa bai ta girman ba a wajen Allah irin waɗannan mutane kirki ya ta musu magana mara daɗi aiki ma ya saura muna ya yi musu magana wanda ke kama ƙalun salama ne su ce zaman lafiya ke kwanciya hankali ai kaulan magana sallimu ne ne da zikiri za su wasu su magana wasu za su tsiri daga yau idan ya ku samu magana su wa za su so kamar magana idan ya zage su ba za su da su wa za su rama idan ya aibar za su su wa za su aibar kai Allah ya samu kiyaye waɗannan sifon Allah ya samu sifon da waɗannan sifon dukkoki na da mutane ciki Allah haka mu yi sarki shi ya ambata wannan da kuma mun daura haka mu kokari mu ci kwanto da kuma Allah ya ce والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الله تعالى والذين يبيتون ومسلوم وأن لك سنة فرسي سنة فانا لربهم وأبين سجدا سنة ما سجدا ذنب كاذب garina na sajada wa kiyaman kuma suna masu tsayar dare bi ma'ana na. ma'ana suna tsayawa ayyukan nuna millai suna sallah cikin dare saboda haka siffa shi wata suka kawo imani in dare ya yi ƙarfi ka ɗan kwanta da ka yi ƙoƙari wani yanki na dare ka kare ka yi kiyamun laila ka karanta Alkur'ani. ka roƙi Allah maɗaukakin sarki rahamarsa ka roƙi Allah maɗaukakin sarki arzikin duniya da na lahira wanda sifa ce ta nuna mai kuma kada ka yadda a ce ka je ka fanta mana an zafi ya ka ware am da ka kuɗi ta kai ba ka tashi cikin dare ka gaya ma Allah maɗaukakin sarki bukatunka ka roƙi Allah maɗaukakin sarki rahama ka roƙi Allah maɗaukakin sarki Allah ya sa ka cika da imani ka roƙi Allah maɗaukakin sarki alkhairin duniya da lahira wanda zai fa a cikin mutane kirki shi a maru da Allah ke cewa ta ta zuwa. Ta tabuka junubuhum anil wada'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an ومما رزقناهم ينفقون. Iface ta masu imani Allah ya samu Allah ɗan kwanka san za su tashi Allah ya nuna kafa zunubu sasannin jikin su tana ni nisanta ainihin mabaze daga wurin kwanciyar su Allah maɗaukakin zai yi ce da kuna rakonun za su tashi su yi tabota ma Allah su yi karatun alƙur'ani su yi nafin jini kuma lokacin da suke hata kaufan wa kwama suna masu jin tsoron azabar Allah kuma suna masu matsayin rahama Allah Allah maɗaukakin zai shi kuma ma da tsara mun nan kula kuma da cikin su kawai abin da mun ka azuka su na dukiya suna ciyar da ita da addinin Allah siyar da ciyar siyar da matan siyar da ƴan uwan siyar da makwabtan siyar da na nesa siyar da addinin Allah lokacin da an tafi ga wata wuƙata ta addinin Allah na tasu. bayan Allah mai rahama kun kalli da suke da zuciya. Domin zuciyar da za su gabatuwa don Allah ya ga Allah. Abin da za su ce don addinin Allah wallahi shi ne za su ce a ranar tashin alkiyama. Duk abin da sun ka ci nan gidan duniya za su bar Duk abin da sun ka tsara nan gidan duniya za su bar Za su bar wannan abin kawai da sun ka na dukiya suka bayar da addinin Allah wallahi wannan abin shi ne za su yi gaban Allah a ranar ta kiyama Allah ya sa mu yi rigangen sosai ke da zuciya mu da duk matsala wanda za su tafi ga addinin Allah madaukakin Allah ta'ala ya ce ni kuma والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما الله تعالى الذين يقولون وما باين الله مرام أسلم وحدك في وربنا يا أبيد يا مهلكم يا الله يسلم أن عذاب جهنم يا الله كيف وتجهنم غيره يا الله تتعانى تتعانى ko ta jihar nama ko rubutinka ko ganin da kanwuni ya Allah maka wani zai ya to asiri na ina azaba na to lalle hakika azabar azaba jahannama ka na garama azaba ta wata take duk ko da yaushe ai lazima yanzu ta kake ga waɗanda an ka tsaya a ciki babu lokacin da za a ce ya shi wai a ɗan da ɗan dawo ga kowane lokaci saboda haka kuma yana da cikin na abin da za a yi يقول كذلك كل ذلك ويقول ما الله أن كارم ولد عذاب جهنم wurare inda muka haɗu na alkhairi ki sana duroyi mai faɗa ma Allah madaukakin sarki muna bayyana alƙawar raza muna tsakanin tsoron azabar Allah kuma muna tsakanin kwaɗayin rahama da Allah madaukakin sarki Allah kai muna rahama Allah kai kawo يا الله يكرمك إنها ساءت مستقرا ومقاما إنها للي تولم أذاوى تجهنم ساءت لوننا بئس ساموننا تلك مستقرا أتيك أما تفتحون ومقاما أتيك وإذا أولي ضمم أي موضوع استقرار أتيك أفضل أن تفتح مدن وإقامة كما السماء ونظام كما الرجال من الرقل الإنسان قال لا يوجد ذات الدنيا قالوا كتب الله مدومين سيدي وما أتباعي فإنسان لا يوجد ذات كما الله يجي أدرك أدرك كفا أدرك أدرك أدرك إن أمكي وجهنم أمكي الله سبحانه الله سبحانه ومجيب والذين إذا أنفقوا من يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما وهي الذي سوى إن ألا مراما والذين ومسلومي وأن ذلك إلا أنفقوا إذا أنتم على إيانهم فقنقر عزيز شريك إيانهم ما تم لعزيز شريك إيانهم لم يسرفوا ألا كيواتوا أنا ولم يكن تبقوا باتوا قابلوا

in za ka aji ko za ka ba ta abinci yadda ya kamata ba ka yi masa sutura yadda ya kamata za ka yi wani ma matarsa ita ka sai ma kanta kayan wanka ita ka sai ma kanta kuka ita ka sai ma kanta cutu ita ka sai ma kanta turare kuma yana da barbaya wallahi ta ta amana za a mana duk wanda an ka ɗaura ma aure wanda an musulmi za ka ta hanka zai ɗaura aure mummai da malamai bayan an yi komi da jira'at sun tabbata shuruɗu da arka na aure guda biyar sun tabbata da sai ka ga an ce da shi ke nan daga yau siyarta maryam da shayar da gwagwaron hali da ya mata sutura da koya mata addini daga yau ya kare daga iyayenta ya koma ga mijinta da kwaye ilmaikiku inaotihi wa yasira yasiki makukuka sisi ya mutu ka ɗaukan mai sisi na ɗaukan mutu za ka gaya masa sisi zan ele masa sisi al'umma musulmi su shida sai musulmi shida sai a ce daga yau ele ku da ɗa da lalai da biyayya waɗanda ku saba musulmi a ya zama wajibi ga Maryam ya ce na wani da kuma ke gani abin jin ka ka ɗauka alƙawarin ka ce za ka gaya masa zai ce ya ɗauka sai ni mai ce ko a ɗauka ku ji ka sai ku ce ni ce sai ni mai ce a karanta talata a karanta fata a yi kaza a yi kaza a yi kaza duk a karanta waɗanda a waje dan kana mugu a zalimi da shi ka waje shi ka da yana ƙyalli amma mata fi tsara yana haske mata fi tsara ne yadda da ya san inda ya tafi a ya samu abinci mai daɗi ya samu nama mai daɗi ya samu kayan shaye-shaye masu daɗi masu sanya da ya tsira zai kwanta shi daɗi. Ita ba ka ba ba ta zuwa wajen kowa da ke a ba kai ne Allah madaukakin sarki ya aza da basuwa? suwa ko ko kana ba amma kauro haka kai da ba su ci su ƙoshi mana matar da ta ci da ƙoshi, ƴaƴan da su ci su ƙoshi. su san cewa lallai ta ci ta samu lokacin da su da tsolar da su ma a zuwa ta a wani وقال الله صلى الله عليه وسلم يا لي عمر في نقمتك تجعلها في كل يسعدون لوما رب لوما مسجد في بوك قال بعدين والله ذكر في الله يا تعالون كما wanda ya san haka ina shi kawai duk abin da matar ka fi duk abin da ƴaƴan ka fi wallahi yana nan cikin littafin ba Allah zai zo a wuce da mala ya za a yi ta yawa tsara wata garafa mutum ko bayan Allah mai rama lamin su ba a na kuma da ka'ina idan kuma ma kan gaza sai an samu su idanu sai an kwa yana ba ta gane sai a gama a jinki ya kasance ya wuce sauran hali sama da bukata saboda haka kuma yayi mata ku ji tsoron Allah yanayi na ake lokaci a neman yana da wahala ya ce wa ɗan buhun sana'a jinki ila zai masa kwana ishirin ko da aka kwana takwas ko tara ko da ya zuwa gudu ya nan gari ya kwanta sai na ba mai da hankali duk inda jirgin duniya yake wani lokaci zai kawo saboda su masu gidaje sun tabi inda ya kira ɗan gudu ne aji to zai shigo sai ya ɗan yi da sai ya gudu da yake yana ya kwanta ko ba haka ba saboda haka ki kula ki kasance wata mai tattalin arziki a cikin in ki gama abinci aka saka mu kuwa ki ga kowa ya tsaya ku abincin ne ya rage ko ba haka ba to ki yi kokari gobe ki sake daidaita ma'auni ki sake daidaita ma'auni a yi jin yau da ya akwai baya an ci idan an za a kai almajiran da ka tafiwa a ciye da su wannan ba da shi ba amma an san babu waɗanda ka a ba su abincin nan a dawa shi ko al'ada a bai shi ne ya lalace wani wuri ma za a ga an ɗauke an kai a gona wani wuri za a ga an kai shi an ba dabbobi. Yanzu ba haka iyaye mata don Allah mu da wani. Sai ma ki tsaya wannan in ki wannan ki ma Allah maɗaukaki a cikin ba ki raya ki kasance suna da abin da suka auna a yi kada ki kasance kullum ki ce ce eh, gohon kawai kika karkata a kawai ki zuba sai ki san gwargwaron abin da kike a akwai matan da a hakan ki san gwargwaron abin da ake ci a gidan nan yanzu ba ga mata sun gani suna sauraron mu ba da za a ce yanzu a tsara kowace hanya inda suke babu wanda ta zuwa gida yau sai ta yi bayani ko wace gwargwadon abin da kake auna na abincin da wala wasu sai ta kwana wurin ko ba haka ba lokacin sai ta kwana wurin nan amma ba ka iya bayani abin da ta aure ko ta bayani wanda da an da zai ta to ni sai da na ce wurin da ka karkata a kan zuwa gida وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم ta kuma don Allah ya yi gare ka wanda ke auna abu da amfani da shi akwai albarka ne saboda ku ne ko bangarori maza ce wa ya kasance باكم كيد بين ذلك كان وانا الاضطراب والنار والاستقاء فورا قواما اتقى تجسدي وكذا اتقى آدي وغارون شيء أفعال باين الله نظام الطاعات وذا من الشيطان المثالي ما الله مالا دوكوكي ما الله أدل الله تعالى أيام مسلمين دوكوكي أتاوبين سنحن دين وحيدك النار kuma ma'aikata yake Allah duk ya tsara mana wannan to Allah ya sa mu fiye ثم ta'ala. تعالى Allah kuma zai shiga fi bayanin halin cikin bayanin halin su bi suna da ma'aru wajen fitar da sabon Allah ƙalami Allah ya ce والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ألا تعالى والذين ومسؤول وأن ذلك لا يدعون ba su bauta ba su kira ma Allah ya tare da Allah ya ƙara idan ba su haɗa Allah maɗaukakin kai da kowa duk abin da ya same su na damuwa ne wannan abin Allah ta kabarin shi sai su kasance cikin nasuwa da ban kwanciyar hankali amma yaushe na malam kanana ce ka tambari sai duk abin da ya same ka sai a same ka wajen miyagun malamin a same ka wajen yin a same ka wajen ce ko mushi kai ta ko kana sallah والله صلى الله عليه وسلم أجل الغير أمر ذكرت فاعل أمر أي أجل الغير أمر يجوا أن لا بارس أيوا أن لا يكلمي إذا لا إيمان إذا كان العقيدة الصحيحة السليمة إذا كان العقيدة إن لم تسع فأن نصلى فإن جاي تقامش أجل إن جاي يتقامش أي تهجم فإن يتقامش دكتور عبادات

wallahi ba mai iya sa kasuwanci ne ya Wani ana yana tare da ko ya ce ya yi kulumboto ne ya yi hauka ya yi shi ne ne wallahi Allah maka kuɗin sarki shi ke kare ka. Wanda Allah maka kuɗin sarki ke kariya akwai wani wanda ka iya masa wani abu. Babu wani wanda ka iya masa wani abu. Saboda haka mu dogara da Allah maka kuɗin sarki. Mu bar ma Allah maka kuɗin sarki duk abin da mu ka in jarabawa ta ɗauki murmuri a hannu biyu daga Allah. إنجازنا يتبي في قوة عبادنا الله يقال كما يترى إنجانا رايوا سوف قوة لألا في سوف قوة الله يقال يترى خالصا شكرا يتدون على الله يقول لا هي أدوك إلا القرآن أما دون دبا هتوا دوا من الصلاة دون دبا هتوا باب كنت يحلل إلى هذه الثورة توحيد النن ɗayan ka Allah ɗin nan wallahi na da muhimmanci mu riki to Allah ya kuma mu malam ya ayi shi kuna ba su shirka da Allah bil ibadati wa san bauta ma Allah ya tsara Allah ahadan wani ɗaya Allah ya ce wala yaqtuluna nafsa wa ba su kashe rai Allah ya harama Allah wanda Allah ya haramta qatlaha a cikin illa bil haqq sai da cikin sai ta yi abin da ya kamata a kashe kai sai a gani ba ko na yi tura na gaba saboda haka rai wanda Allah maɗauki sai ya haramta a kashe ran mai imani mutum haramun nan ka ɗauki yuka ko ka ɗauki makoci ko ka ɗauki wani abin kuku ko ka ɗauki ɗayan gida mai imani ka je ka kashe wannan haramun nan in ma ka kashe mai imani don mu ba ka kowa ba sai dai gaba Allah ranar karsa a gama. Allah zai ga wani da turki wani da Saboda haka mu jibi abubuwan da ke faruwa a yau sai da an ce ga wasu wasu jama'a na wata ƙungiya ce kafin nan da ƙadara a cikin duniya suna addaba bayan Allah ba su musu komai ba ba su zage su ba to da ɗauki kayan su ba biyar su faru mutu kawai su kashe wannan haramun ba ta karanta zuwa wata zai islam ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق saboda haka rayuka waɗanda Allah mafi ya haramta a kashi su ne kama haka akwai nafsul mu'min ran mai imani haka nan akwai wanda yake alzinni fadin mari tsagarin amana wanda zai zo a cikin ƙasa tsagarin gina ba musulmi ba amma ya kasance tsakani ne da jagorori wani na ƙasa akwai wani alkawari da an kai zai zauna a cikin ƙasa ba zai cutar da musulunci ko shi ko za a cutar da shi ba amma duk shekara kuma akwai wani abu wanda gwamnati ta arza masa yana bayan na abin da ake ke mutum daya yi shekara yana fata an gani to kaga wannan shine azumi to kaga a yau ku san mai irin wannan ya saka shi na mu yana da wani ko ba haka ba a ce ka mu a da yi ya shigo kasar su kasa ta musulmai ka ga yanzu kamar nan da mu ne ke ai kasar ce ta musulmai to a ce da wani kawo ya tsana ko ba ni babu ne a Amerika ko ba wani babu ne Indiya ya ce zai zo zauna cikin kafa da ƙa'ida da mutunci. Shugabanni, shugaban kasa, gwamnoni za a zauna a yi ƙa'ida. Za ka zauna su zama ƙarar mutunci mutunci. Sa'annan addinin mutunci zai ci da tafiya sai ya yi mutunci. Kuma mu'amala tsakanin mu da sai ta ƙarfin mutunci mutunci ba ya halatta mu da mu'amala ta ƙarfin ka riƙe addini ta kuma ku riƙe namu kuma za ka zauna cikin ƙasar mu samu amma muna da wata kariya mu a musulmi duk wanda a irin ka sai to za a ba shi kariya zai zauna lafiya amma duk shekara za ka ba da wani abu da ake ce da dubiya wannan dubiya da suke bayarwa ai za a sa suna a baitul mali na gwamnati tun da gwamnati tana albashi ko ba tana albashi tana gyara hanya ko ba gyara hanya waɗanda gyara hanya da musulmi da shi ne da aikin sunan za ka ba da ruwa za ka ba da wutan lantarki ina ba ta zai ba to ka ga ita ma gwamnati dole da ya ka ce ta akwai hanyoyin da suke samu yanzu shi da musulmi Allah ya aza masa duk shekara iya mallaki wani abu ya kai ga gwamnati tsari kuɗi na da ne amfanin gona na dabbobi na mutum ya ala wata za a dinga ji ba kuwa kuma wannan abin zai kai da dabbobi wannan abin suna za a ne a baitin malin nufi shi ma wannan jini haramun na a taɓa shi na uku wanda Allah maɗaukakin sarki ya hana annaba wanda an kai alkawari da shi al'ahad wanda an kai alkawari ya zo to za a yi alkawari ba zai zama addini kuma ba zai haɗa kai da wasu a cutar da addinin musulmi ko musulmai ba Usman ne sun gani cikin kasa ba su kawai kayan da kwalla ta kakuta, kawai ita ce musulunci bai tara wannan ba. أما النبي صلى الله عليه وسلم بدون يستشق المعاهد من ظهر الأسئلة يريد رائحة الجنة وظهر صلى الله عليه وسلم يستشق إنسان كما رأى لا يجينا فلنحن في بعض رجل ومن أعرام أحد المستقبل sai ya zo da ‘yan kayansa zai shigo cikin ƙasar hukumar su biya sai so a kuma sai shugaba ya ce mu ba ka dama su ko ka da kayan da kai da yi halatta kowar ba da yake shi na kawo an gane ko dole sai akwai wata ‘yan buƙata wanda ya tafi ya yi ko ko kilan misali irin ba ta karatu da aiki ya kawo jina yana kan zai tsaye na wani wuri ne zai ramani cewa ai tare da ake yi kaza magana Allah a cikin karantawa maganganun da suka ruwa da tsawa a cikin karantawa Ila ya gani an nuna masa da mutu da sirrin fara kwanta hankali babu da yau da babu a taka da babu da babu komai kowa ya nan mutum yana so gudun ne ya fiye da ya za ka ba da dama yanzu su zai halatta da kafa قال ما يعلمون وإن أحد أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وإن أحد idan wani ɗaya ne da mutum da cikin musulmai kafurai arna yadda gara ka yadda yin makwabta da ka yake da Allah yana son sanin sai shigo in ji in ji a rai da asiri Allah ce fa a zuci ga makwabta da shi ka ce ko har tsarin ma a kalama har da ya zan a biyar da shi magana Allah ya ji magana Allah wannan taron da muke tattaunawa a ba da dama a biyo mu ya saurara ya yanzu in ba a yi haka ba lokacin yaushe na ake gane musulunci da musulunci na gana ya zo da kwamfuta a tsarin ma a kalam Allah iya tsarin sun ma'abu ne su ma'aman wannan tsari na na musulunci waɗanda suna da nasirarsa guda hudu waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya haramta a cikin shi illa bil haq sai da gaskiya sai da cincinta wani na arzikin jinta a kashe shi mun karan tura ku cikin tura ku ne wanda ya yi da ya yi aure kuma an ka tabbatar da haka an ka kama na nan gaba zai tsaye masa da arzikin ba ni zai ba ba ɗaya za ka yi ba shugaba na duka na ƙoli na sama shi ya zai wannan aiki kada shi ba wani ya yi da ya taɓa aure ai Allah ya ce a kai shi kawai ka ɗauki makami da shi ba aikin ba Allah bai ana na shugabanni na da jagorori na biyu wanda ya kashe rai da ganga kuma kuma ya ce a kashe shi annabi bin nafs rai in ta kashe rai ita ma a kashe bukatai na bin hasiki sai da gaskiya sai da cincinta sai inda ɗaya yake halatta a kashe wani lokacin da mutum ya taso ma da makani ga dangadar gida ma a gidan ka yi suke da makani me yake bukata da halaka ka me yake bukata ya kashe ka to na yana halatta kai ka ɗauki makani kar ka yi sauki sauki yadda zai kai ma hari kai ma kai mai hari in ka kashe shi ka kashe banza ka kan mu hajjo jini ne banza ne ka kasa banza ka da kakko sa'ili ne wajen malaman jiki dan ka ji sun ce kakko sa'ili ne shi ne wannan ya ta kuma tabbas ta ta yi kai wasa rayuwar ka shi ke nema ko ka yi wasa ta ce shi in dai tabbas haka in ka kashe su ba kai da yurin Allah in ka kashe su babu biya a bayan abin da musulunci ya aza nunan ina musulunci ya yi ka cewa mutum ya ɗauki tsanza da kansa, in ka ga mutum yana neman rayuwarsa yana fata hankalin ka Allah ya samu cewa da dokoki Allah madaukakin sarki ya ce wa la'ayar biyu kuma ba su da na Allah ya ce wa mai fa'al zalika duk wanda ya aikata haka ai waye da jinin salaka da ya ga uku din ga ya rasa ma Allah ya ce zai haɗu da azaba ai hukumar azaba يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف ومتاع أهل الكرامة وذكرى المضاعف بالتشديد لا تشدع يضاعف له يريع العذاب عذاب يوم القيامة رانا القيامة التي ويقل فيه وما يلا أبدا وما أتيه بجسم الفعلين waɗannan cikin guda biyu sai a ɗaure su a ciyo ba a waya tsanoni badala sai zama badali wa ƙuri'a an karanta da rafi ma da yi musu rafa a sa ban ma kenan sai ina sun sai zama sabo magana sabo jin wani mace ha sai a ja wannan ha'ul ihi kamar da alaran motar wasu la'ira a tsarawa ma sai an ja وقل أحد الغابرين ba tare da zan ba alfa'ida a kan fa'ida muhammad yana walakantacce kaskantacce al dula tira biya ke na al'adira kaskantacce ai dalilan kaskantacce motsa kiran yana abin walakantarwa domin jami'in a ya haɗa lil azabin jismani ga azaba ɗin wa ruhani sa'annan ga azaba ta rayuwa ثم إن سبب تضعيف العذاب lalle mu tabbata a lillan da mu tsara wa mun shirki idan yana mushriki ma ta kadar ma'asiya ya hau sabon Allah wato babu raunin goma ka kai a lillan da mai azaba alali shi a kan shirkar sa wa ana ma'azi kuma kan sabon Allah ya lafi illa man taba إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى إلا من تاب ألا تبيون بيتوبا وآمن إيمان وعمل عملا صالحا للدعوة أي نفري منه daga cikin waɗannan waɗanda sun ka aikata waɗanda ne ya kuka Allah ta ala ce ko ula'ika Allah ya ce waɗannan fa yubaddilu Allah sayyi'atin Allah yana musanya ayyukan su al a dan an basu hasanatin kyautawa an ya basura Allah ya dawo da wai bibi ya tatan kama ya Allah Allah ya kasance da kura mai dawara da liman mai zinkai ai lam yazal Allah ne gushe muttafaqan bi zalika ya ta kwanta da wani saboda ka mun ga Allah madaukaki sai ya rama tsarin da ya wuce rama tsarin da ya azaba kai abin da Allah madaukakin sai ya ce ke kun gawa Allah ne sai Allah na kuma na wani Allah ba ku wallahi Allah madaukakin sai ya alƙawari ya yi duk duniya ba abin da Allah bai ce wanda ya kai koyi abin da Allah bai ce kamar shekara kamar ka haɗa Allah maɗaukakin sarki da wani wajen bauta Allah ya yi shirka Allah ya ce mishi to duk da ita da kake wuri da kai kake Allah na bar shirka Allah na bar ko ni na dawo gare ka yawo wai ko ni na tsanana Allah da tuban mu Allah za ka na zuwa wajen miyagun malam malamin kana ba wajen yin wajen ba ka da matsuwa duk abin ta kai yi kake wani ai wani na ka kula nan da za shi kai ne da za shi ka shirya ne da za shi ka kaza domin ya ratsa kai shi da duk da ta ba mu kai ma ko yi sai Allah ka dawo ka tuba duk abin da ya gudana kan abin da kai ma wanda ba na kwarai ba yi wa zirin lawo sai ya haɗe mu haka wannan mu ba aiki zai zai ya lalace ba to abokan ya shi rubutun da ya za a gyara yana nan ba gogewa za a yi ba na bare ba to ka jiye ta shari ka jiye ta shari amma ka ci Allah mara rubutu ga biya biyu mana yana suna da rubutu Allah na mara rubutu ai kaga ita a ayyukan misal ya Allah so mai da mu ne nan ko ومن يقتل مؤمنا متعمدا قد كان جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وهذا قال لنا آية تسوى في النساء كان نقول لهم يتسوى في النساء kada za ku yi jahannan sakamakonsa jahannan kuma ƙa'idar jiya yana da kadara ma da wama a ciki kuma wanda bai wallawa ne Allah ya rufe shi wala annahu Allah ya ce mai albarka Allah ya tana da maka wani jahannan Daga zahirin ayar ya nuna in ka kashe da ke da dangan to Allah zai dawo maka da cikin wuta a ranar tashin da. Daga wata aya da ke surutun toha ita za ta yi mata kai wancan ta zo mutulaka ita ko wasa da ta jero waɗannan da ya wuka wala ya kasu nuna masa da sabon makawo ila da ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الذي الا من تاب. wannan ya fi tsari da kun da kayan da rafa kusa shi wanda da kuma da wasu ne a yi akwai ya kashe rikin cikin da kaya ya ji wani wani aka masa lawo ba su malam, ko yana da duba da kai ba na mutu da duba da yi sai ya kayan wuta kawai kai idan kayan wuta ne a kayan wuta ne sai ya haɗa da malin ya tura kai ya kashe malin ya yi gaba yana zuwa Allah na da wanda ya sa ni da jiki makaratu ba karatu ba ta ba da wani ne ita ba Allah Allah daga yanzu ko bayan ka duba da ka shi da karfata da ke na yi da kai saboda tana alaƙa da wasu wurare wanda ba na ke in ba ka ba wani ba yana da zuwa ka koma cikin wannan laifin sai kama hanya shi ke na yake hanya yanzu ba ke koma can wata kasa da mutane ke yana mutu hanya yana da ya Allah ya kai Allah na ta ƙara tsayawa mala'iku su kawo. Mala'ikatu azab wa mala'ikatu ma'am. malaikuwa azaba da malaikun rahama kowa ce namu na azaba sun yi kai ba su da nan na rahama sun yi a namu sai Allah ya saukar da wani mala'ika na ma'aikari da sami mala'ika ya sauko shi to a auna daga inda ya fito da ruwa daga nan zuwa inda ya kafin ma ina ne ka kusanci ana auna su an daga ƙasa da ya kafin ma ƙasar mutane ne kaga abin da ake bukata ka biyo ma'ana abin da ake bukata ka dawo da Allah kai da na sani a sa abin da kai shi wannan bawa da ka kashi bayan Allah na Allah shi ya san da zai da abin da a ranar kai kan kira ina fata an gane abin da ya bukata ka biyo ma'ana kai da na sani kuma tubarka ka kammala sharuɗa na tuba إليك ما لم يعمل إليك الجنوب الصوى أن تلو على ما فات والدينيت ألا يعود إلى ذنبه بما بقي عليه من عمره وأن يترك المعصية في ذلك. نظر ورد المظالم شيء أمال يقال شيء الأمانة. saboda da kuma ma Allah bai tsira da kai haka an da ka aikata to Allah madaukakin sarki shi ya sa a rinka biyu da kai da kasari an gane ko shi da an ka kashe a ranar da yawa ta da zagawa Allah kashe shi da kai a wannan lokaci da ya da zai gaba Allah yana yi wa sai a da yawa mai gaba gaba wanda ya auna su an kai ko kai to kuma da kashe shi da kai Allah ba ka mutum da yanka kai na yi ma ya aljanna kai ma da ka kashe shi ka tuba ma Allah kai da na kai kai ma ya aljanna abu wani ne wata wajen Allah na halitta Allah to Allah ka ji kanmu da shi rana Allah madaukakin da ke ke da قال الله غفور رحيم الله تبدي بدارا من الجن كيف تجعل الله يجوز ومنتج من بدايه قال الله ومن دار

أي يرجون إليه بينكما وقال على وجوهكما وإجازي أيكما الذي كان كامل على قيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ من قال لا يزيد معاذ وأبدي السيئة الحسن أيكم قريب يموت ومعاذ السيئة وخالف الناس بكل حسن إذا في آل مكلفة إذا من تكون آل مكلفة في آل مكلفة على سامسكم كده والنار في آل السيئة والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا في لغو مروا كراما ومسؤول وأنك لا يشهدون الزور بعض شيئا أيام يعني. بعض شيئا الزور أدلة فيروسكي يعني بعد لو قالت له أنا wannan la ya da zuwa ga magana zai yi su ba wallahi zai yi su ba kuma lokacin da yake da wannan jira shi ma ya mata kokari ma ya mata shi ya gyara wani kan su shiga cikin mota ya gyara gaba ya gyara ba ya gyara ya gyara sama wani zai yi wani babu mai zuwa kai wani magana zuwa kana sai su ba in za a dubu gudun ka abin da za a kai a kai za a yi ba ba mu sai da su kai wallahi ba musulmi ba a kaɗan wani hali ba a da kai mai hali ba a kaɗan ku ba a kira hukunci bai tsara abin da zai kaɗa kan mana nan kuma abu da zai rawa sai ne da sun faru yana da sun mamma a kai ai yahudawa kai ba ai sun an gaya da su wannan amfanin gonan duk shekara da abin da za su ba su ba shekara ta yana da kyau wa da kyau na aiki abdullahi bin rawa wanda ya wura kai wa da fita an nuna wannan alƙawar ya zama ya hudu da ya yi hudu mutuna wallahi ya hudu ko ya ce yana son ka wallahi kare ya ce Tuba da sunan ba suna zuwa ta tara muna wallahi sai aka wallahi suna daga shugabanninmu da ƙasa sun kasa zaman lafiya da wannan suna بعضهم قد أعلم على ذلك بعضهم ومن لم يؤمن به فهو مؤمن لما أنا أمر أن يأتي أي أتاك لا تكابر الله أتاك لا تكابر الله أتاك لا تكابر الله وصو أبو بكر قال هذا يوم إلى رسول الله قبل أن ترى أنا وأقول في غلام صغار من أين وأنا أمر أن أقول أنا نسكون مصمم yana da ruwa bayan da ke da ainihin gobe ko mamun da aiko da yi kaza da ɗan gobe inda ke wala da shekara ta yi amfanin gona da yi kwarar amma dai ka san wani abu ta mamun ciki da yi da tunaka ta ga rashawa ta ce ta hankali da rashawa ko a da ɗan wani abu na naka saboda haka yi ka koma da su daidai amfanin gona da yi kyau

duk rashin son da nake muku ba zan yi muku karan karya in ce ke gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ba in ce kun wallahi yana faɗa haka da yahudawa sun da jirgin da hankalin ke tsarai a wannan lokaci sun da ke bai wa ake samun da kama wasu yanka. da zola da na gama da haka sun da shi ne Allah ta ala saukar da wasu ta hannu sun yi lokacin ta ana rama wasu ta yawa don su muka yi ilayi wannan gina la ya karbu na zuwa ai an tsara karya wa ba da anna ai ya yi kimo na shahada ta kare ba ma su san da shi daga karya aula rubuna ma'azal kalin zuwa ga alaka wuraren karya wa inna mushahadatu al-batil halaka wannan mushahadatu al-dini tarayya na asiri wa idza maru idan ko da shi da sabo da ya tsara magana من الكلام الكريم مدام كنا وكيفي وكيف مروزي كلام كنا مقدورة مغيبين عن سنة مقدورة والذين إذا ذكروا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا علينا كنا وعيانا والذين سنوا الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سنا وعيانا القرآن القرآن الذي في الباط وعفا اسم الباط عليها أحسن آية. ثم سنة قرى اليوم يا سنة حديث بل قرب سنة عضو أثاني سنة مكتورة لناظرين والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وجعلنا للمتقين اماما الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين قال لنا الا تراه من ازواجنا فلما تكون موجودياتنا وجوديهم بالشمس زوجها وقرا ان ذلك ابراهيم فتيان وذريته ورد اعين نقول في بناتهم بان تراهم فتاه مبيدين لبسنا مصراها كريما ولئلا تتبعهم اماما جابوا للمسلمين وعصموا ورمال والخير اعطيه اي يخرجون بما نقص في كل يهود في اعين الدين waɗanda da alamomin addini da sabon ilimi a rai da alani ko danganta ilimi a rai na akan wato bi a dacewa da amalin fari da aiki danganta ulaika أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك وأنا ya القوة في فارقة ألا يريدون أن أدار لهم الأرض والأرض الدار الدنيا شيء متى ما لو كنت كانت أكان أن تقول لي ألا تريد ما تقول تقول حين تقول ألا ما أدري أكون على ولولا قوم فأنا أنا أقوال بالتجديد ولولا قوم وقراء في ما رحمي الله فيها فيها وتقطع أنا أقوال أنا تنشيك وسلام ولا كلام من الملائكة إلى الملائكة ولا آلي خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما إنهم إلى الجنة التي خالدين فيها كنا أذنة أمدا وما أزيد التي حسنت ساكر في الخائرات وتنرى وجن زمان تحدث وتتأثر ألا ترام وهم عام الناس في أول الزمان Wanda ya kama su zanci na wuri zama da yi, wanda ya kama su zanci na da yi, wanda ya kama su zanci na wuri zama da yi, wanda ya kama su zanci da yi, wanda ya kama su zanci na da yi, wanda da yi, wanda ya kama su ya kama su zanci na wuri zama da yi, wanda da yi, wanda ya kama su zanci na wuri da yi, yi, wanda ya kama su zanci na wuri zama da yi, wanda da yi, yi, wanda da yi, wanda da yi, wanda da yi, wanda da yi, wanda يعني. من التوحيد واهو العباد على الاستقبال فقال ابن الله يسير قل ما يعبا بكم ربي الا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون اذا ما يشكركم في يوم عمر يا كامل صلى الله عليه وسلم الاستقبال الى كاهرين ma ya rawa ulukun warfi ni ubangiji na zai da ubangiji na ba zai kula da su ba na tsallan na ta yafe ya fi su rubu Allah zai kula da su babu ruwa Allah da ku da da awu ba dan tsirin Allah da ku ne da kiyawo da shi a cikin tsanin tsanin da ta fara gwanin وأذن فيها أي كيف سيعبأ الله ألا ذكره فيه وقال تدور على هذا يقول أي الرسول يقول أي من الله والقرآن هم أي القرآن الذي يدور فيه ويسلم لهم عذاب عذاب نظام في السجر لازم لكم في السجر في الآخرة ألانا بعد ما يريدكم في الدنيا بعد ما يتوقفوا الدنيا ما يسرى الشيطان وخير مسلم سوى أنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود قال خمس أبواب قال بين الشيخ والدخان حياتي والرضا يدومهما عذاب والروم والروم والبطشة البطشة الكبرى والعمة الكسب والوطن أي قول علامات على موت لعلكم من دون على كان فأكن ناس عن كلام كلام بين الشيخ يوم تأتي السماء بدخان مبين أي الجوب وأن يودع عنك وقوله تعالى أتت رب الساعة وانشق القمر في القيامة كان مدرسون من وضع يا كائن وقوله تعالى ألف من دون الروم ألف لهما وقوله تعالى إن أن في يوم نبذت لفتشة ركوبها وهي التي في يوم عليها لا بعد وقوله سوف يكون نظاما كل ذلك يأخذ والنمان سلطان كارثة إلى أن يكون الأخير يوم غدير أحكام إلى أن ترى الله أكثر على شيء مثل هذه الرسالة zuwa ta ƙari kuma nan da a insha Allah sai gobe da ta yi sabon shi kiwa na Allah ya nuna muna kiwa ta fi shirin da suka yi da kuma su su'ara wannan kiwa har zuwa wuri za a je da annaba Allah sun ka kuda da mafi a Allah wallahi sai su suna suna nan masu daɗi yadda za ka ji Allah mabaukaki da su ke ba da aya da addinin da annabawansa da addinin da na wuce to Allah ya nuna muna gobe وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من تواريخ تفسير هذا القرآن من جرمة الشيخ أبو السلام أبو بكر شغلكم مثل واحد من مساء الجهة الأبي الجهة tare da Allah rama malam Ismail Ahmad Kabiru Yanzu kuma da Allah ta wani Allah ta tura. Idan kamar da mutane suka gani yau mun komo nan kai da malam da yin da sauri kuma dai abin da cika kai da ya kamata saboda mu shiga da tambayoyi da kuma yanzu da da kwanacin lokaci za mu yi kan tambayoyin da ya hanyar sun za a kan da bangoyi eh, insha Allah saboda akwai bayanai da ya kamata shugabansu malamai na bambam bayanai da ya gabatar shi ne a eh, shafin malam Imani Maman ya fara malam Jere. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين رضي الله تعالى عن سادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى كما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau akwai bayanai da gabatar da aiki na neman taimako yana da kyau a wannan bayani da kuma da wannan kungiya ta jama'a ta izalatin bila a wajen cikin tsara don aikin da ta yi ya zama mutane kamar ne insha Allah. Dangance da wannan abubuwa ce to yana da kyau a tsaye da malam wato sha ɗaya da minti goma don a yi bayanai na minti goma goma da a saura a yi a fara ta tambayoyi kuma malama buƙaci da zama zuwa insha Allah kuma alhamdulillah abin da Allah ya shi ke kwatara. Yawan musulmi jiya an yi ke mako wato wajen ah, koyo waɗannan kayan kayayyaki waɗanda kai da rayu. to allah da abin da aka samu da suna a rubuce jiya ta gaji ta shiga cikin jama'a akwai wani bawan allah wanda ya ba da kwamfuta ta na kwamfuta wanda ce to sai ta akwai kwamfuta a abin da ake nema sai kawo kwamfuta ya ba da shi ta kuma insha Allah sai yau eh, masana kwamfuta sun fara hawan kwamfuta a fara aikata aikata ya fata musu alkhairi kuma Allah ta ba ka ta ala sai ya fata wannan sadaka da ya cikin jami na lada sa'annan kuma kuɗaɗen da an ka samu jama'a su ne kamar haka ɗaukaka da harshen faransanci da fassara da hausa da gaurawar su sha Allah. Kusan masu nan, nisan tarannakin tattan zanfa, nisan zanfa, da aka samu kenan a da harshen faransanci. Mun ka a hausa da ta ɗari biyu da arba'in da tara da rabi da dala arba'in da hudu abin da sun gaba shi kai da ta ɗari biyu da arba'in da tara da rabi da dala hudu abin da sun gaba wanda ya sha da ɗaya. Don haka shine idan ba ruwai tashi idan ba ruwai tashi kiran da hau ake gidan idan ba ruwai tashi kiran da zagarwu haƙƙoƙi zagarwu yadda ga dantari don barwai ta ci ceki yadda da zangon da na ta da tashi don tashi da kan yi Ba ga mutane da alkai wanda ya ke maka ta'ala ko ya abin da da dada sai dai yan uwa musulmi kamar yadda ina fatan muka yi abin da muke mun kai mun da kai za ku kai kayan nan ba wani zai fito da amurka ba ya ba wani zai fito da ingila ba ba wani zai fito da China? ba mu din nan dai mai na nan ya mai masu zama ku saurari a alƙur'ani da girma su yi ba ita ne ya uwa musulmi gaskiyar magana kudin da an ka samu da ba gaskiyar magana saboda kun ga ga ta nan kallo na ga ta nan wato idan an ka buga kudin najeriya dubu ɗari bakwai kudin najeriya kusan a nan dubu ɗari bakwai da hamsin shida an ka daga ƙarfin gwamnati kallo na sannan ga wanda ita ko babba sau ba da yake yana ko sauran aiki ko da saboda haka kwamitin mai kula da wannan aiki ya gamna a kasar an ƙara ma suna iri wani salo za a yi kowar shi aiki to salo na biyu shi ne a sake kuma da kowa da aiki yadda an gaba da lokaci na neman taimakon da a taki tunda akwai bayan Allah waɗanda ke da ruhin imani amma zai ku zo ba ya Allah ka zama ku zo ba da ku ba ba za a bar ba to sai a tunatar ta su yau in suna cikin jirgi ko sun shirya da su da ana neman wannan taimakon idan babu su to za a sa cikin jama'a ga baki ɗaya in watan ramadana ya kai kwana sha biyar za a sake kuma neman wannan taimako don saboda a cika kuɗin nan a yi wannan mun kan ji jama'a in ramadana ya kai kwana sha biyar yau mun sha biyu saura kwana uku in ramadana ya kai sha biyar ana za a ƙara shiga cikin jama'a mutane a ƙara wato himmantuwa imam ya karanta mana ayoyi ya fassara mana da mu ƙara yin mantuwa saboda aljannan nan ba a tare da ni sai ko kowa ya dan mu haka mu ƙara yin mantuwa idan ramadan ya kai sha biyar in sha Allah za a ƙara shiga cikin jama'a kuma a ƙara neman taimakon nan kuma in Allah ya so kamar yadda muka nemi goma bara

bayan haka kullum ana faɗa mana matsayin mana shugaban gwamnatin wa'azi na matasa ko mana matashi ne kowa da ya gani ba sai an ce masa ba to dangance da haka malam ya zo da ayyuka iri domin fara gafarta saura saura in Allah ya so da a gafarta in sha Allah daga cikin ayyukan da malam yake tabbatar da shi kamar yadda a can Najeriya ake gudanar da ayyuka matasa suke gudanar da ayyuka ƙarƙashin wannan kwaliki yana da kyau nan ma ya mai da wannan kwaliki alhamdulillah an samu an kawo kwaliki da yake wurafar suna da dama wajen goma sha bakwai amma eh, yake abin sabon abu ne yana da kyau a fara sannu sannu ana tafiya ana cika gurin ban har da a gama komai da komai to an kafa wannan kwamiti na wa'azin matasa a yayyarai na mutum hudu tukuna samun zuwa gaba insha Allah a cika sauran a haka ne zan kira su da kai su don saboda mutum sauke insha Allah kuma suna cikin wurin da za su yi jama'a ya hankali haka ne aiki sha na farko shugaban wannan kwamiti wa'adin matasa imana ta fara da mai da fara da to ana ce masa ismaila umar yana cikin ya kamata ke ya kafin da alamu yana kusa ismail da umar to wannan shi ne shugaban kwamitin wa'azin matasa na nan babban birnin yamai insha Allah ana ce masa malam Ismaila umma ina roƙon Allah ya rabu wa ta'ala ya ya rabu da su ana ina su ya rabu wa ya ya da wato na aka mutu ba ma gane na shi ne malam Mustapha Yusuf idan yana nan shi ma sai ya zo ne ya sha ta saboda malam Mustapha Yusuf wannan bawan Allah aka masa namu wallahi ina zuwa. sai yana ɗan ƙarami muka tarwar waya shi Najeriya duk da aka wa duka aka shi muka tarwar waya shi ne yanzu insha Allah shi ne an matsayin malam وجودنا لك وإنا إليك نحن مقدمين وما له المصطفى يوسف يا رب الله سبحانه وتعالى إنا عباده فيك قلالك وإنا لك وأنتم تكفر الأمر المسلم بوشر بوشي تؤذن أن تفعل شيء يروح تعالى إن شاء الله في حيث سيما مالا لأبن عبيد معاوية عبد العزيز نوع الهاجم معاوية sannan wani wani inda muka tasiri to mu gina da tsarin sai yana kusa ba yana kusa da wasu to ya yi kokari a nan to insha Allah ana Abdul Azim Mu'az shi ne a sakataren wato wannan kwamitin wa'azin matasa insha Allah wannan PRO na wannan kwamitin wa'azin matasa هو يحيى إبراهيم إسحاق يحيى إبراهيم إسحاق ينا نسمعتين إن شاء الله ما شاء الله وإن لم قائل أن وتوهدوا Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddari za su jagoranci wannan kwamiti تفسير tafsirin wa'azin matasa a nan babban birnin yamai kuma sun yau an dora musu aiki aikin da an ka dora musu daga ciki akwai muhama wanda malam zai gabatarwa insha Allah ranar lahadi mai zuwa muhama wanda muhabara ta kunshi mata ne kawai wa malam zai mutu muhabara a kan abin da yake da ma'ana ya shaɗe su mata kuma yana rikitar da su sosai shi ne abin da ya shafi gidan al'ada imanin zai mutu muhazara musamman kan wannan bayan insha Allah kuma inda za a yi muhazara shi ne a imana masallaci na wato alhaji mutari alhaji mutari isa musa da inda masallacin yake shi ne wannan anguwa na kusan gidan alhaji ila mai aya in wanda ya san gidan alhaji ila mai aya to akwai masallaci na inda ake gabatar da sallah babban masallaci sabuwar alhaji in sha Allah nan ne za a gabatar da wannan muhara yanzu haka mata ku saurara wata ta zo ta sanar da wata ba ta zo ba ranar lahadi in sha Allah wai Allah ya kai muna rai har goma ƙarfe goma ranar lahadi da sahihi ƙarfe goma malam zai gabatar da wannan wato muhabara insha Allah ina ga mata a yi kokari a biyu a saurari wannan muhabara saboda gaskiya mata suna da matsala a wurin wannan abin da shafi wani al'ada wato wasu ba su san bai da amurka su a yi kokari a je wata suna barin addinin su mata wani abu ko shi a yi kokari a je a cikin jarinci a fahimci wannan abubuwa أن تبارك وتعالى يكون سبحانه وتعالى يفاتح وإنهم أمام الخير وأن تبارك وتعالى فقط يحفظ الوعيد قال ثورة وراء رجب أحسن بتعليمة إن شاء الله تعالى تسوده قام يجعلون أوازح الحليم ثورة وراء ثورة إن شاء الله في ذلك التعليق أن يا كيرون عليه يا مغلل وليس goma domin na goma sha bakwai ko fi suka fi sha amma ana da taimake ana da taimake ko sha da na kowane kai to a zama kuma babu sai hijira ta biyu akwai hijira ta biyu wadda aka sama wannan aiki da ake na ɗaukar hoto da kuma da muka ga bai kamata ba a ce wanda ne wannan aikin kuma kun ba shi wa'ala ya taso daga najeriya ya zo kusa ina kayayyakin nan mun ke zamu kuma ya Allah ko zamu biya to in mun ga sai su dole sai mun dawo daga Najeriya a fara wani aiki mun ga wannan bai dace ya sa mun kai tunanin cewa mu kafa kwamiti na social media mana kwamiti wanda za ta kula da rezo da ciwo ba aukar wa'azi a yatsa a yi komai da komai idan wannan aiki ya sa mun karfi to mu kawo su tun yanzu tun daga injiniya yana da ya zo yana ga wani aiki to sai ya karantar da su kafin ya wuce ya ce in sha Allah shi ya ɗauki alƙawari cewa in sha Allah kafin a je a wani tafsiri ko Allah ya zuwa ya ta waɗanda za mu sa wannan aiki da kafin ya kasance in sha Allah ya ɗauki wannan alƙawari ko haka kun sa komiti na mutum ta ƙona. Shekarar jiwon wannan aiki a hankali daga doktor ne gaba dai na wannan aiki da karantar da su kafin lokaci insha Allah a kan kuma ƙungiyowa a ce babu shugaba da aiki dole sai an sa shugaba da shugaba wanda muka sa ya kula da wannan aiki shi ne a abdulmu'min ishaqa abdulmu'min ina nan yin abin da yake shigo insha Allah yawwa وإن الشيء عيش الجماعة يبدو الشلمية إن شاء الله أنا شيء حاقة المؤمن أنا متى مدينة شيء كما يرجو معاذ أبي المؤمن أنا سنة أبا يرجو ذا أما سنة ما هو سيدنا وعلي وعلي أنا لا يحب التأمين معاذ أبي المؤمن أنا أبي وشيء إنحاق أبي المؤمن daga yau za su fara aiki insha Allah gobe tafsiri za ku ga ganin suna tare da waɗannan bayan Allah a wannan wuri da insha Allah su bayan an gama tafsiri waɗannan kayan kuma da ke su an zai su za a ɗan ƙwazo za su kira da kuma da ke da insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu da wannan kuɗaɗe don mu gabatar da wannan aiki. Saboda haka jama'a in akwai wanda zai tsaya mana kamera da gaskiya mana cikin bukata in sha Allah da wanda kuma ke tsara wani yin zaga shi nan ko wanda ke iya biyo biyo ya kawo kamar wanda wancan ya yi wanda ya ji an amfani cewa da kwamfuta ya yi kuma ya kawo kwamfuta da ya kawo waɗanda duk wanda sai da biyo Allah subhanahu wa ta'ala yana da inda zai tsara da ya tashi a cikin rasulun aljanna. Mutum duniya Allah subhanahu wa ta'ala yana da tsakka لأن يوم الجمعة أعطى الله يكلمه أن سبحانه وتعالى ثبت بجمال يوم هو المحيي سبحانه وتعالى كان مقوى على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلم لكم إن شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حكمك الله في أنقرة من الحكومة كنت أنا يرى بشكاية المسؤولين ma'aikiyarsa da Allah na musa wani shi ma ba yana ba mu kira ta kuma a wani ba da shekara biyar yake a fara cikin wani kudin da yawa ne a yi da ya kuma kula kuma a ƙarshe na da shekara ta wani ba wa Allah da kawo a bari kan masallaci a bari ne sun zama yin su ne ba ana jin kamar mata da a saboda haka su matasa da nake da a kwanan wanda Allah ya an ayyana wasu tashi hadisin nan matasa yana da fa'ida kamar da ya ambata wasu nasu waɗanda aiki da bani mataki na warko suna aiki da suna kusan goma sha bakwai idan abin ya yawai sun gaba da haɗin kai abin ya yi ɗanki to an na rasa a yau ya yi shi ma za a kawo wanda wanda ya yi da yi sirrin da annan mu matasa mu ga yadda iyayen mu ke wannan saboda duk aiki ko wani iri sai sun ba a ƙarfi ba a kanka ba ka saba yadda ake yi ba rarda duk an da kira ta an da ke a yi kaza ni kaza a ya zama ma wahala amma su yin gwada da iyayen namu suna gaba za su yi aiki kaza za su kira mu ko mu saurara mu ya aiki wani lokaci sai su ba mu yi ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza yanzu bayan an tabbatar da wasu bayan Allah sai da yin shugaban majalisar malamai wannan muhalar da za a yi ta mata kawai da kasar abin da ya shafi maudu'i da jina al'ada nan da yake shugaban malamai ya ce su duk gudanar da gobe da abuna da wurin zama inganta da kayan sauki da ni da ni to ku da ku zai ce wannan yau kada dukkan ku su iyayen namu sun hara samun bari ciki sun hara jin daɗi sun gane cewa ko da ba su duniya lalle aiki ne za a samu shi aka goma ga na shi shi wa majalisar malamai ta kasa da kasa a shek muhammad sani a yajin ya kama wannan kwamiti ga wata jama'a wanda yake Najeriya duk jihar da an Najeriya babu jihar da babu wannan kuɗi. Duk lokal zaman ɗin da an Najeriya babu lokal zaman ɗin da babu wannan kuɗi. Rana ta zuka kotu saboda in kuna kallon media za ku ga duk malamin da an ka yi tofin ɗinsa a ciki za ka ga ana gudanar da muhandarori. A yi magana a kan maudu'i kaza. Ima muna nan tsaye kan hukumar da taku muhadara suna nan kai taku mata Allah ina wata amfani taku na nan kai insha Allah kafin mu ne da kuɗi nan za su samu kuma wani wuri shi na nan musamman kuma yadda an ka samu mamata sai a mu ne wani mai kyau ya za a muku muhadara su ma insha Allah da zaran ai wannan abubuwa kuma za a samu su gaba saboda haka kai matashi ka yi burin

su ga dai abubuwan da ba a samu matsala yanzu kuna da gida yana karfin da ko wuta an ga an ɗauki ƙar sai ku ga ko dura kwarai ba sun ce da an tada yi ko ba haka ba kada suna tsaye to su ma irin sakamakon da za ku samu na aikin da mun kai shi ma irin wannan za a ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya saboda haka wannan aiki na addini ɗaukar sani na sai ka sallaba ta wanda ya sallaba ta miji sallaba ta wanda ya sallaba ta ya to Allah ya taimake mu sai mu karanta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصراط المستقيم صراط الذين حقت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلت اللهم لا سهل إلا ما جعلت وأنت تسأل الحزن إلى شركك اللهم بنا من جسمة المحيا والممات اللهم بنا من جسمة القبر اللهم بنا من أعداء جهنم اللهم بنا من أهوال يوم القيامة اللهم اقض حوائجنا جميعا اللهم اقض حوائجنا جميعا وحوائج من طلب منا الدعاء من قتل او من المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا الله تعالى أنا توصي وأن بن من كان على القرآن وقاتل سنتي لبند وأنا أتجوى لحالتوى يومين Allah ta san buƙatar sa in لكي ne لكي a a cikin muhammadu kowa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ba Allah aiki Allah ka ya kowa ba da ka ba kai waɗanda sun ka hudu sun ka aiko da sarakokin suna kuma addu'a kuma Allah ka biya musu bukatun sun suna sai mu. da aka da su muna roƙa Allah subhanahu wa ala Allah ta yaye mu Allah ka yaye mu Allah ka yaye mu muna roƙa Allah ta'ala waɗannan matasa da ka ayyuka mu da su ya Allah Allah ta yaye musu albarka Allah shirya musu albarka Allah shirya musu albarka matan musu waɗanda ake suna ko Allah ka daukar da su lafiya waɗanda suna neman haihuwa Allah zai kira su ba Allah ka ba su haihuwa in za ka ba su ya Allah Allah ka ba su mai albarka ya Allah ka ba su mai albarka سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين